daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60, 49 da kuma 41 a matsakaicin zango. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma niyya a birnin Kwanni. sannan masu mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alfa Radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyoshe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barka da asuba yau Laraba 20 ga watan Yunin shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana, ɗayan dare a nan Washington. Da farko ga kanin labaran duniya. 'Yan majalisar dokokin Amurka sun amince su jingine bambancin siyasa domin ɗaukar mataki akan shirin na raba yara da 'ya'yansu da gwamnatin Trump ke yi a halin yanzu. kasar china ta yi barazanar mayar da martani ga amurka akan matakin ƙarin kudin harajin cinikayyar da suke tsakanin su wata tawagar harkokin tsaro daga afghanistan ta kai ziyara aiki a kasar pakistan to a najeriya shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri daga kasashen da ke yankin tafkin chadi sun fara wani taro a abuja kan batutuwan da suka shafi tsaro a kasashen yankin eh, wannan taron da muke irin neman kullum a haɗa gwiwoyinmu don mu samu mu ciyo kan wannan matsalai don ya to jama'a mu ta samu su kamar kowace ƙasa. A wani taro makamancin wannan amma a fannin sufuri ƙwararru daga yankin ƙasashen yammacin Afirka sun halara a birnin Yamai domin yin dubi kan matsalolin da ke sa hanyoyin zirga-zirgar motoci a yankin suke saurin lalacewa. Wata hanya idan aka gina ta don ta yi shekara 25 mahi yawa ba ta huce ma shekara biyar ta soma ɓaci. Za ku ji me ke haifar da hakan sannan mana tafi da shirin demokuraɗiyya. Amma kafin duk waɗannan sai ladan Ibrahim Ayawa wanda zai gabatar da shirin na demokuraɗiyya ya karanto mana labaran duniya da farko sunana Mahmud Lalo. Masu are Assalamu alaikum. A jiya talata ne duka 'yan majalisar dokokin Amurka daga dukkan jami'un da ke majalisar suka amince su ɗauki mataki a majalisance domin kawo ƙarshen tsarin na raba yara da iyayensu a bakin iyaka Amurka da Mexico. Wannan dai gwamnatin Trump ce ta ƙirƙiro shi wanda kuma ya haifar da damuwa a majalisar dokokin na Amurka. Babban daraktan hukumar kula da tallafawa yara ta majalisar ɗinkin duniya UNICEF Henrietta Fore ta bayyana wannan matakin a matsayin abu mai so sarai ta ce yawancin waɗannan yaran da ake rabawa da iyayensu yan ƙanana ne da basu mallaki hankalinsu ba amma an raba su da iyayensu da ke neman mafaka a nan amurka da yake magana amadin kan wannan lamari mai magana da yawon hukumar ta unicef christopher blurerek ya ce ta kowace hanya yaran suka samu kansu cikin amurka yaro ai yaro ne kuma suna da 'yancin su samu kariya a duk inda suke kuma su kasance tare da iyayensu. Detention and family separation are traumatic experiences that can leave children more vulnerable to exploitation. Ya ce tsare mutum tare da raba shi da iyalansa abu ne da ke tura mutum cikin halin kunci da damuwa wanda kuma hakan na iya tura yaran su zama fandararru ko kuma su zamanto an buɗe kofar cutar da su tare da kasancewa cikin yanayin damuwa a kowane lokaci wanda bincike ya nuna cewa hakan zai iya tasiri a rayuwarsu. A lokacin da yake wa taron masu ƙananan 'yan kasuwa jawabi jiya a nan washington shugaba trump ya ci gaba da dagewa a kan wannan mataki da ya dauka duk da shan suka amma ya ƙi gas ko a jikinsa game da wannan sabon tsari da gwamnatin ta bullo da shi na raba yara ƙanana da iyayensu a bakin iyakar da ke kudancin mexico domin kawai sun shigo ƙasar ta barauniyar hanya ƙasar china ta yi barazanar ta kira barazanar da shugaba da shugaba Trump yake yi na karin kuɗin haraji akan kayayyakin da suke cinikayya da Amurka a matsayin wani yunkurin kai ƙasar makura da neman tozartawa wanda kuma tuni ita ma ta yi barazanar ɗaukar matakin ramuwar gayya. kasar china dai ta mayar da martani ne a jiya lokacin da shugaba trump ce yana shirin kara harajin dala biliyan 200 a kayan da kasar ta china take sayarwa amurka musamman ma idan kasar ta ki ta sauya ta biyoyinta daraktan hukumar kasuwanci na fadar white house peter navarro ya shaida wa manema labarai a jiya talata cewa fadar ta white house ta bai wa kasar china duk damar da take bukata domin ta canza ta biyoyinta amma ta ki ta gaban kanta wata tawaga a kan matakan tsaro mai karfin gaske na ƙasar afghanistan ta kai ziyara zuwa ƙasar pakistan a jiya talata domin tattaunawa ta musamman da jami'an gwamnati na pakistan akan yadda ƙasashen biyu za su gudanar da samun zaman lafiya da sulhuntawa a tsakanin kasar ta afghanistan wasu majiya masu tushe daga kasar ta afghanistan sun shaidawa murya amurka cewa tawagar ta atmar ta kasance a islamabad har na tsawon sa'o'i domin ta gana da shugaban hukumar tattara bayanan sirri na kasar da ma babban jami'in kula da musayar bayanan sirri tsakanin hukumomin tsaron kasar suka ce tattaunawa da jami'an suka yi ya mayar da hankali ne akan rikicin gwamnatin kasar ta afghanistan da 'yan kungiyar taliban da kuma dakatar da buɗe wuta har na tsawon kwanaki ukun da musulmai suka yi suna bikin sallah suna bikin karamar sallah sai dai kungiyar taliban ta ki ta ƙara adadin kwanakin da ta ɗiba na dakatar da buɗe wuta wanda ya kawo ƙarshe a ranar lahadi wanda kuma tuni kungiyar ta koma bakin daga sai dai gwamnatin ta afghanistan ta ɗauka cewa za a kawo ƙarshen buɗe wuta a ranar laraba wato yau kenan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da kenan birnin washington dc hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane da yawansu ya kai sama da miliyan 68 ne a duk faɗin duniya aka wa barin gidajensu sakamakon yaƙi tarzoma ko kuma tursasawa filippo grandi shugaban hukumar ta 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wa manema labarai a jiya talata a geneva cewa a cikin shekarar 2017 adadin da irin wannan iftila'in ya shafa sun kusa kai miliyan uku ya ce adadin ya zata na shekarar 2016 grand ya ce kashi ɗaya da ya kai biyu bisa ukun waɗannan mutanen sun fito daga ƙasashen da suka hada da afghanistan ne syria kudancin sudan jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sai dai ce binciken da hukumar ta yi ta gano cewa kashi 85 na 'yan gudun hijiran sun fito ne daga kasashe matalauta ko kuma masu tsakatsakin arziki ya ce wannan zai sa a daina ci gaba da yada ra'ayin cewa wannan matsala ce ta kasashe masu arziki. amurka ta bayyana ƙudurinta na ficewa daga majalisar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya kamar yadda jami'an ma'aikatar harkokin waje suka bayyana jakadar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ita ce ta bayyana hakan a nan ma'aikatan harkokin wajen da ke washington dc jiya talata ta ce matsayin amurka a yaƙi da kare haƙƙin bil'adama bai ba ta damar ta ci gaba da kasancewa cikin irin wannan tawagar munafunci da son kai ba wanda aikin da ake yi a wannan wurin ba kare haƙƙin bil'adama ake yi ba sai dai ɗan kare haƙƙin bil'adama kawai ake yi sai dai furta wannan matsayi ke da wuya sai isra'ila ta maiwa amurka da martani jakadanta dani danon ya ce suna maraba da wannan mataki da amurka ta ɗauka domin wannan ya ƙara nunawa a sarari cewa amurka ta tabbatar da ƙudurinta na gaskiya da ke nuna rashin amincewarta da nuna makauniyar ƙiyayyarta ga isra'ila a cikin da ta kasance cikin sauran hukumomin majalisar ɗinkin duniya da kuma son da take yi a riƙa binta sau da kafa ba tare da ƙalubalantanta ba a duk abin da ta ce ko kuma ta faɗa. Ladan Ibrahim a yawa ke ne karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya shugabannin hukumomin tattara bayanan sirri daga kasashen da ke yankin tafkin Chadi sun fara wani taro a Abuja kan batutuwan da suka shafi tsaro a kasashen yankin. taron na gudana ne tare da haɗin gwiwar rundunar sojin amurka ta africom da ke yankin na afirka daga abuja ga rahoton da hassan maina kaina ya aiko mana as we embark upon this conference the directors of military intelligence. Daraktan hukumar leƙen asiri na rundunar sojojin Amurka Rear Admiral Trent Wilbert kenan ke jawabi yayin buɗe taron shugabannin hukumar leƙen asiri na rundunonin sojojin ƙasashen yankin tafkin Chadi da haɗin gwiwar rundunar dakarun Amurka da ke nan Afirka wato Africom da ake yi a halin yanzu a nan Abuja. Kamar yadda muka fara wannan taro da daraktocin hukumar leƙen asiri na sojojin ƙasashen yankin tafkin Chadi yana da kyau mu duba mahimmancin wannan taro, mahimmancin aiki tare yayin da muke aikin samar da zaman lafiya. Mu a rundunar sojin Amurka abubuwa uku muke fara sanyawa gaba yayin da duk wani gama ya taso. Wato mu fara sanin wuraren da muka samu kanmu ciki, mu gama da abokan gaba sannan mu karfafa matakan tattara bayanan sirri. babban daraktan hukumar leƙen asiri na rundunar sojojin Najeriya, Air Vice Marshal Mohammed Sani Usman, ya jaddada mahimmancin aikin kawar da 'yan ta'adda a dukkan ƙasashe. Terrorism hinge on ideologies espoused by the so-called Islamic State and Al-Qaeda ta'addanci musamman na 'yan kungiyar is da alka'ida da ma abokan su wacce ke haddasa barazana ga zaman lafiyar kasashen duniya al'amuran da mu a wannan yanki ba za mu amince da shi ba saboda haka dole mu fahimci cewar yanzu babban abin da ya sha mana kai shine kakkaɓe duk wani nau'in ta'addanci da 'yan ta'adda domin muddin aka bari ta'addanci ya samu gindin zama a ƙasa ɗaya to ku tabbaci hakika ka iya mamaye dukkanin yankin kanar major lamin shine daraktan hukumar laken asiri na rundunar sojojin jamhuriyar Nijar. Kasan wannan harkoki na wannan tashin hankali komi he cikin lissahi da lissahi ake an san ba karamin matsala ce ba to kuma komi cikin lokaci ake yi yanzu irin wannan kamar mitingin da muke yi wannan taron da muke irin wannan neman kullum a haɗa gwiwoyinmu dan mu samu mu ciyo kan wannan matsala dan ya zama to jama'a mu samu su rayu kamar kowace ƙasa. Hassan mai na kaina muryar Amurka

mutum makice ta ruwa kuma da a kai kwakaiya kwarin babban gambo wa yaron bai jabin baba kashin makice ta ruwa kuma da a kai kwakaiya soja kun yi kidin mutuwa mai bako dose soja don wata ya fitina ita ta mutai soja don wata rigima ita ta mutai soja wai kuyi To ƙwararru a fannin sufuri daga ƙasashen yammacin Afirka na gudanar da wani taro a jamhuriyar Nijar domin tattaunawa kan matsalolin da ke haddasa lalacewar hanyoyin zirga-zirgar motoci a yankin da yadda za su bullo da shawarwarin da a ƙarshe za a gabatarwa da gwamnatoci. Wakilin murya Amurka a Yamai Sule Mumuni Barma ya yi mana da ƙarin bayani. Waiwaye a kan wasu matakan da aka ɗauka a shekarun da suka gabata da nufin magance matsalolin da ke haddasa taɓarɓarewar hanyoyin zirga-zirga na kan gaba a jerin muhimman batutuwan da wannan taro zai mai da hankali a kansu, in ji Alhaji Mustapha Kadi Umani, jami'i a ma'aikatar suhurin niger. Wata hanya idan aka gina ta don ta yi shekara ashirin da biyar, mahi yawa ba ta huce ma shekara biyar ta soma ɓaci. To shi an muharin yau za mu sauraron kasashe kowace guda guda za ta zuwa ta bada bayani idan aka bada bayani sai a ce mi a shawarwarin da za a cewa hanyoyinmu an ɗauki niyyar wannan doka wadda aka ɗauka goma sha hudu ba za a ƙara taka ta ba su waɗannan masu hannu da shuni masu taimaka mana sukan ce idan mu da kanmu ba mu ɗauki wato matakin ne ba na mu kare hanyoyinmu to su ba za su ma ba mu wato kuɗaɗe ba mu yi hanyoyi to muku mun san hanya ita ce alheri ga ƙasa. bayanai sun yi nuni da cewa jamhuriyar nijar ce kaɗai ta so mazartar da dokar mutunta ka'idar lodin motocin da kwan kaya daga lokacin da kasashen imuwa suka bullo da wannan tsari kawo yau dalili kenan da gwamnatin kasar ta buƙaci kiran wannan taro mun ce idan waɗance ne ba su soma aiki da wannan doka ba mu ka azamuna tunda cikin wannan matsala mu ne ke wahala ministan manyan ayyukan gine-gine kada abdullahi na ganin akwai buƙatar ƙasashe su haɗa kai don kayyade girman bodin manyan motocin da ke dakon kaya yayin da ya zama wajibi a karfafa matakan binciken irin waɗannan motoci tun daga tashoshin jiragen ruwa. To shi ne wannan an ce ai kokari a rage motocin nan masu sharkin mai yawa su koma bisa sharje da ya kamata bakin teku ko bato ke kawo kaya ya kamata an ka cikin bora ya kamata kayan nan in za a kawo su Niger a hiddo su a auna in an ka auna su a sako wannan takarda wannan eh, eh, reglement ya ce a sako shi cikin motoci su tori su Nijar. Motocin wannan wani kuskuri ma ce aka yi musu ba da suka hito ba ne da wajen masu kera su aka ce to bodi don na bodi bai da kamata ba. Ci gaba da ayyukan wayar da kan masu hannu a sha'anin dakon kaya a kasashen Emowa da makwabtansu Najeriya, Ghana da Gina Bisau wata muhimmiyar hanya ce da za ta kawo canjin tunanin da zai yi dalilin soma aiki da tsarin da aka bullo da shi a can baya in ji shuid fagumi daya daga cikin waɗanda ke wakiltar jamhuriyar benin le premier problème c'est que tous les acteurs n'en sont pas encore conscients et donc euh, il faut commencer par une grande sensibilisation sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger haɗa mu a kanmu so juna manufar mu anan da mu tangana zama na mutunci da lumana kuma babu nifaka da hiyana To a gaida Sule yanzu agogo anan na cewa karfe ɗayan dare ne da kwata yanzu kuma ga somin taɓi daga shirinmu na hantsi. Daga abin da na gani abu ne wanda ya fi karfin jihar Bauchi. Ina kira ga da farko dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta kawo mana ɗauki. Ina kira kuma ga dukkan 'yan Najeriya masu hannu da shuni su shigo don su tallafa wa al'ummar jihar Bauchi da wannan masifa ya rufa da su. gwamnan jihar bauchi muhammad abdullahi abubakar kenan a tattaunawar da da murya amurka bayan ibtila'in mummunar guguwar ruwa da ta fada wa jihar da kuma gobara da ta laƙume kasarin kasuwar azare a ƙarshen makon da ya gabata sai a tare mu a shirin na hantsi domin jin cikakkiyar hira yanzu kuma ga shirin dimokuraɗiyya Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiyya a yau. Wanda ni Ladan Ibrahim yau zan gabatar hanna 'yan makonni kafin madugun shirin ya dawo bakin aiki. Yau shirin zai duba batun mayar da ranar 12 ga watan Yuni ne a matsayin ranar hutun demokradiyya a Najeriya. Abin da ya karo da suka da kuma yabo daga bangare daban-daban na Najeriya. Akan haka ne shirin na demokradiyya a yau ya gayyato Dr. Yunusa Tanko shugaban jami'ar National Conscious Party wato ncp jam'iyyar da marigaya chief gani fawami ya kafa kuma dr yunusa ne shugabanta a halin yanzu wanda yake na saman farko na 'yan arewacin najeriya da suka yi wannan gwagwarmaya bayan soke zaben sha biyu ga wata da farko dai na tambayi dr yunusa tanko ne me zai ce ga masu kan wannan lamari ah, to wanda suke suka gaskiya mana adalci ba ah, na farko ya kamata mu lura da gwagwarmayar da muke yi tun shekara aru aru shekara goma ishirin da biyar kenan kan wannan ƙalubale na maganar jin tuwon a namu tunanin tun daga farko da aka fara wannan kalubale mun yi shi ne saboda su kayi da Allah duk 'yan Najeriya a lokacin da aka yi zaɓen nan an yi zaɓe tsakanin da Allah da kuma sun yi shi duka kan doka da oda kuma sun zaɓi wanda suke so cin gani kawai yana cikin waɗanda suka jagoranci wannan kalubale da aka samu kuma aka samu aka ɗaure shi har ƙasa an ja shi ba abin da ba a mai mana cin mutunci saboda ya tsaya bisa kan gaskiya da yawan mu an kuma maya da jam'iyyar mu da yawan mu an kakkane mu an ɗaure mu mutum kuma har yanzu iyayen uwa musamman inda suke ba wani an kashe su. to dakta wasu cewa suke bacin wannan karama da aka yi masu abiola su gani fawami da kuma ayyana wannan ranar wasu na kira ga gwamnatin tarayya cewa ta bayyana abiola a matsayin wanda ya ci zaɓe sannan kuma duk haƙoƙin da ya kamata a biya shi a ba shi a ba iyalin shi baka jin cewa sun wuce makaɗi da rawa a wannan bukata nasu kuma idan ka irin wannan na faruwa dole ne ka samu wanda za su iya fitowa su ga su sun yadda ko kuma ce a'a ya kamata a yi kaza ko kuma bai kamata a yi kaza ba wannan dole za ka same shi amma a tsakanin Allah tun da aka yi wannan zaben har yanzu a yanzu har yanzu ake maganar nan a matsayin cewar wannan zaben da aka yi ba a fito da martanin zaben ba har yanzu kuma ba ka cewa cewar a biyo na zaben shugaban kasa ba domin ba a fita ba ba a fita ba har yanzu an bar ne kurin abin da aka yi shi ne kurin an buƙaci kurin a sa mutane ta cewar lalle an san cewar an yi rashin gaskiya a lokacin nan kuma to amma abin da muke tsoro shi ne idan nan sun da ma'aikace za a ce ya ci zaɓe an furta cewa ya ci zaɓe ya za a yi ke nan za a dawo da shi ne ya riga ya rasu ba da za a yi ya riga ya rasu da ya yi wasan da sun yanzu to wannan ne hakuri amma Ina na <laughs> saban wannan zaɓe da waɗannan matsaloli da ka lissafta? Me ya mahaɗin su da wannan zaɓen sha biyu ga wata? Eh, ai, ka san a lokacin zaɓen da muka yi, mun zaɓi mutum ne da muke ganin zai yi mutane adalci tun lokacin da na yake. Matasa ne, masallaci ne, wani lokacin ma da marasa galihu suna nan duk abiyola ya taimaka musu da kuma girma zaɓen shugaban kasa ba. ire mu ai da yawa a lokacin nan muka tsaya muka zaɓe shi muna gani a lokacin nan da inda shi ne shugaban ƙasar Najeriya in shama lawo duk abubuwan da yake addabar 'yan Najeriya zai iya rage su da ke zargi. Wasu na cewa bai kamata a karrama mataimakin Abiola ba wanda suka yi takara tare saboda shi ya kaurace ma wannan fafituka kuma har ya anshi mukami a gwamnatin da ta daura Abiolan. Ku yan da kuka yi wannan gwagwarmaya ya kuke kallon wannan al'amari? baba da na ne a lokacin ya bar tafiyar da muke yi a lokacin saboda waɗansu zaben abiola da aka yi wanda ke ku yan arewa kuna cikin wanda kuka yi fafutuka tare amma kuma yan kudu sai suna ganin kamar cewa laifin su kaɗai ya kaimawa ku da kuke cikin su kuma ku ba yan kudu bane ya kuke ji ko kuma ya kuka ji Allah Allah gaskiya duk wanda ya wannan bayanin cewar wakila ko eh, cewar yan kudu suna ganin kamar kudu shi aka ba daidai bane domin duk yan Najeriya ne suke zaɓen nan duk yan Najeriya ne suke zaɓen nan tsakanin da Allah babu bambanci a lokacin in umar aka lura ai a lokacin babu bambancin addini babu bai bambancin kabilanci su wanda suka takarar daga abiola musulmi ne dan ogunsin abin fita ba fanka na kin kibe ya fito daga borno babbar bare ne kuma musulmai ne ba inda musulmai ba wanda a cikin bambanci a tsakanin tsoron kima su yadda ba tsoron kima wayannan mutane eh, ba su tuntunta ba a bakin su saboda haka duk wanda ya yi magana cewa wani akwai wani bambanci wani ne gaskiya bai wa kansa adalci ba kuma wa duk wanda suka zaɓar nan ba adalci. ba gan cewa ɗaukan shanukan a naɗa shi shugaban gwamnatin riƙon ƙwarya ya isa a ce ya kwantar da zuciyan ku waɗanda kuka yi wannan fafitukan tun da ɗan jihar su ne ɗan jihar su abiola ne. a ai ba zai yiwu za ka haɗa ba yi ba za ka haɗa ba a lokacin wannan rufa rufa ne ake yi ai kamar kana da ciwon kai ne kana da kana da malaria fever kamar kana shawara shawara na damun ka sai koyaushe kudin da ina tunanin cewa kudin ciwon kai ne koyaushe ka dinga shan panadol panadol panadol to wata ran ba kai hankali ba koyaushe ka sami kanka a rami a lokacin abin da ake amfani da shi shi ne kudin ana ta rufa-rufa ake yi don mutane su gafi wani lokaci zai wuce don mutane ya shakura Da shi yasa ai muna kara karimi akan tafiyar mai da aka ci gaba da tabbatar da cewa kowane dinkin wannan shabi ne dole sai mun yi wani gwagwarmaya mun yi wani gwagwarmaya ko yana ko aiki ɗaya ne ko mutum ɗaya ne sai mun fita mun kinta saboda menene da har da zaben Obasanjo da aka yi a matsayin shugaban kasa kuma shi ma dan jihar ne shi ma wannan duru faru fa ne shi kan jiwo faru fa ne mana domin menene ne ne faru ko ne ne kun dauko mutum da mutane ba su in ka tuna a lokacin nan Obasanjo ba bai da ma ba wanda ke son sama a lokacin na anati ma bangaren su shi yan kudin da ba ɗaya ba ba su goyon baya ba kuma shi ba kansa Obasanjo bai ra'ayin Abiola wannan tabbata ya kuma ko wanda ma baya ra'ayin ma shi kansa wanda aka zaɓa din ba ra'ayin ta to an da kotu ne kurin an rarrafa mai kurin an sa shi a shugaban kasa an haɗu ɗin da ɗaya kuma a cikin zama da zama shugaban kasa zai abubuwan da ake so ma a yi don a taimakawa jama'a inda a ce an yi su a lokacin wani kila mutane su fara haƙura wata kila su fara da a lokacin ne ma wani kusa a abuja ma har cin zarafin mutane ake yi haƙorin su ake wasu ma ba su tara su a abuja. masu adawa da wannan ayyana na ranar 12 ga watan eh, yuni a matsayin ranar demokradiyyar najeriya suna cewa buhari ya yi ne domin neman kuri'an mutanen kudu me za ka ce game da wannan wannan ba za ka yi hana mutane su magana ba domin abin da ke zama da farko shi ne da an yi wannan maganar ne tun da farkon kafin suka iya samun ciki gaban jin kasar Najeriya din nan. Da mutane da suke yi a cikin wani iya sama da zaɓe ba ne. Ko ni ma an ka tambaye su ai wannan kuma an yi iya sama da zaɓe. Amma saboda za su da cewar gaskiya mutanen nan da aka wannan abu gaskiya sun cancanta a basu kuma tun da wani shugabannin kasa nawa wani kai tun kafin a biyar a biyar mun kawo guda uku ba wanda ya yi tunanin to da ita ya amfani da shi a siyasance in da shi ya yi amfani da shi ko a siyasance ne alhamdulillah kana ji akwai abin da wannan zai canza a siyasar Najeriya eh to a yanzu ne kan ina tabbatar maka yan Najeriya sun riga sun san a 'yan inda zaben su zai kasance sun riga sun gama tunanin su sun san inda suke so wanda suke so su zaɓa idan ma zaɓen ya kai a lokacin nan to Dr. Yunusa mun gode yanzu a madadin shi dr yunusa din da cubahiro jodo ne da ya daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah kuma yanzu kuma ga labarai a takaici. a jiya talata ne duka 'yan majalisar dokokin amurka daga daukacin daga jami'u da ke majalisar suka amince su ɗauki mataki a majalisance domin kawo ƙarshen tsarin nan raba yara da iyayensu a bakin iyakar amurka da mexico wannan dai gwamnatin trump ce ta kirkiro shi wanda kuma ya haifar da damuwa a majalisar dokokin babban daraktan hukumar tallafawa yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef ta fore ta bayyana wannan matakin a matsayin abu mai so sarai ta ce yawancin waɗannan yaran da ake rabawa da iyayensu 'yan ƙanana ne da basu su mallaki hankalinsu ba ƙasar china ta yi barazana kira barazanar da shugaba trump ke yi na ƙarin kuɗin haraji akan kayayyakin da suke cinikayya da amurkan a matsayin wani yunkurin kai ƙasar makura da neman tozartawa wanda kuma tuni ita ma ta yi barazanar ɗaukar matakin ramuwar gayya kasar china ya ta mayar da martani ne a jiya lokacin da shugaba trump ya ce yana shirin kara harajin dala biliyan 200 a kayan da kasar china ke sayarwa amurka musamman ma idan kasar ta ƙi ta sauya ta hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ce mutane da yawansu ya kai sama da miliyan 68 ne a duk faɗin duniya aka tilastawa barin gidajen su sakamakon yaƙi tarzoma ko kuma tursasawa filfo grandi shugaban hukumar ta 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ya faɗa wa manema labarai a jiya talata a geneva cewa a cikin shekarar 2017 adadin da irin wannan iftila'i ya shafa sun kusa kai miliyan uku ya ce adadin ya zarta na shekarar 2016 grandi ya ce kashi ɗaya bisa kashi uku na waɗannan mutanen sun fito ne daga kasashen da suka hada da afghanistan syria kudancin sudan jamhuriyar demokradiyyar congo sai da ya ce bincike da hukumar ta yi ta gano kashi 85 na 'yan gudun hijiran sun fito ne daga kasashe matalauta amurka ta bayyana ƙudurinta na ficewa daga majalisar kare haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya kamar yadda jami'an ma'aikatar harkokin waje suka bayyana jakada amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley ce ta bayyana hakan a nan a ma'aikatan harkokin waje da ke nan washington dc jiya talata masu sauraro da aka mu kawo ƙarshen shirinmu a wannan lokaci sai kuma ɗan anjima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato bakwai kina agogon ghana za mu zo muku da wani sabon shirin idan Allah yadda idan ana son a sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda suka gabata za a iya garzaya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com inda za ku ga hadda labarai cikin hotuna da ma bidiyo yanzu madadin shi ladan ibrahim ayawa da ya ci ni gabatar da shirin da ciwa hero diodone da ya haɗa mana shirin baki ɗansa sai injiniyan mu jimmy cook mahmud lalu ke cewa sai mun haɗu a shirin mu na hantsi idan allah kai mu